Babban malami don Allah, ta yaya zan gyara gashina ya yi kyau, ya yi sheƙi kamar na larabawa. Wannan hanya ce wacce zai ƙara wa gashin ki kyau, sannan ya yi haske, ya yi sheƙi. Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya, kada ku manta da ku danna subscribe. Babban malami don Allah, ta yaya zan gyara gashina kyau ya yi sheƙi kamar na larabawa. Ummi Suweti yadda ake gyaran gashi ya yi kyau sosai da ruwan shinkafar da inkin wanke kike zubarwa. Gashi da yi abu ne mai ƙarawa mata kyau sosai wanda har gasa mata ke yi da shi. Duk tarin gashinki idan baki iya gyarawa ba sai ki ga ya zube ko ya lalace wannan hanya ce wacce zai ƙara wa gashinki kyau sannan ya yi haske ya yi sheƙi da farko ki samu shinkafar riki kofi ko dai yadda ya kamata sai ki jiƙa ta da ruwa ki bar shi sai ya kai minti talatin zuwa arba'in idan kin ga yayi kamar madara ya canja kala daga nan sai ki tsiyaye ruwanki ki wanke kanki da shi daga nan sai ki kunshe kan naki da ledar nan da kuke ɗaura kai ki bar shi har zuwa minti hamsin ko sittin kana ki wanke da ruwan ɗumi sai ki tace kan da kum sai kin ga duk dattin shinkafar ta fice kwata-kwata daga gashinki to shikenan ba za ki ƙara ba sai bayan kwana bakwai haka za ki riƙa yi sati zuwa sati to in sha Allah sai dai kanki ya zama abin tambaya ga mata shin da me kike gyaran gashi. Gaskiya na gode sosai da wannan darasin yanzu kuma saura yadda zan gyara budurci na domin kasan na buɗe sosai kuma ban taɓa aure ba. kada mijina ya gane cewar ni ba cikakkiyar budurwa ba ce. Ummi suwiti, wannan ma abu ne mai matukar sauƙi muddin za ki bi matakan da zan sanar da ke, amma kasancewar yanzu dare ya yi ki bari idan Allah ya kai mu gobe zan kawo muku cikakken wannan darasin. Ku kasance da tashar matan zamani na ɗaya a duniyar YouTube. domin samun bidiyo bidiyon mu a da wani lokaci.